أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar khalil shahi na 233 nan ga daras an gane hukum wa bi dawami rukubihi ya in ya dawamar da hawan itanan dabba din wa ko aulusu ya samu wannan sa'awo ba mai mata ni wa ko ko in ya dawamar dauri fila arkabu wa albasu mutum na ya ce wallahi ba hawan da ban ɗan turagga amma ko da ta ga magana hana bisa ga dabbar ko da ka magana ga sutura nan ɗanme gare shi to in bai cire ba sannan ya ci gaba suna ga jiki su sai shi ka fara ya faɗi sai inda bisaɗi ne ya nuna in sha isha'i in ni cire sutura gaba kuma ko in ni jiɗa ga dabbar gaba kuma wancan ka gane ba mutum la hmm. banda inda ya ranci bisa ga rashin shiga ya ce wallahi ban shiga wannan gida alhali ga ya ciki to in ya doge yana cikin gidan nan ko wannan ya faɗi ko kamar jirgi mota duhul to wani iya dogi bai hita ba wannan kafara ita ba kama wancan na ba ba a bidin bisadi ne ko iya wato duk wannan abin da za ku ji ana wannan ba wai mutum tsakanin da ubangiji na ba in an ka yaya haka kara sai akai ba babu ranku yanzu ko mutu ya so a baki Allah da ba kai taba ba kenan. hari ya za ma samu haka haka ko za a samu ilahu lam yafrid a an an kaddama da shari'a mu kan nan jarida kuma ita muka yi to mu sai karatu fi dabati ya haɗi inda ya ranke da bai amfani da dabba wani, to sai amfani da dabba wani dabawan da dabba dunnawa wani. to in da yace ban uban dabba wani yana nufin rashin umfan da kaya ne to umfan dabba ta ya faɗi dabba ba ne ya faɗi wa bi jami'il asawai ila adari barnahu kaza ya faɗi inda ya tara sumoji kamar yace wallahi sai na wani bulala ɗari sai ɗauko tsiya mai tsumajiya ɗari ya bugai sai ya faɗi don ba ko ta kai ga jiki ne ba

inda ya ranki da Allah ya ce mace nama nama ka gane ko to sai ci naman kihi haka ne ya waɗi inda ya ce mace nama ya ranci da Allah bicin nama sai ci naman kihi ko naman kada ko na abin da aka ce mata wannan mai kiwo ruwa mm. awo ka gane ku? to inda ya rantse mutlakan bai cin waɗanda to sai inda da saɗi ne ya gwada naman kihi abaici ka gane ku? Eh, naman shanu abaici da naman ah, tumaki da naman mi amma ba naman kihi amma in ya cin nama cin naman kihi ha kihi Allah bai ambata nama ba ma ya shaho ah, eh, to mu zo wa ta li raɗaɗin haka ne inda ce wallahi bai cin zuma wanda a ɗanyi to in ya ci abin nan a ah, zuma wanda an ka tata ko ya sha ko an ka matsa rake ya sha ko an ka matsa tsumiya ya sha maɗin nan to zai fara gwada a'a ba za ki yi ba shi bai sha a bai sha mara bin kenan to wuzo fi mutu lakiha a'a da kwai nai ai mun magana mun magana kwan kada to mu zo karatu wa bi ake wa hashkinani wa harisatin wa idiriyatin في خبز wani ya waɗi in e, ya ce an kaki wani aka yi da alkama a sa zuma ciki amma ba a sa gabai shi aka kak wa hashkina ne in ya ci an kaki soyayi wanda an kasar zuma bayanai

haduka duka so mu zo haka nan idiya wato gashi yanzu ma ana yi ne saboda wadata sai a samu hulawa sai a sa nama cikin ta an gunta nama in ka gunta da naman da da hulawa eh to shi inda ya ce cin masa in mu ya ce bai cin masa ya ce shi shiga ya kafara amma mallai ce ni la aksihi amma banda inda ya rantse da Allah baitin an kaki ya ci bai an kaki ci masa ko baitin iliya ci masa muna tare kuwa amma in ya rantse bai ci masa ya ce wadan haɗu ne awo amma in ya rantse bai ci su ya ci masa eh ban ji ba nan ga huduna eh wa bi ma'azin wadikatin wa dajajatin fi ganamin ya fa'i inda ya ci naman tunkiya ko ci naman akuya ko ci naman zakara ko ci naman macen kaza fi ganami inda ya rage ci naman ganam inda na hana wada jajin ko bancin ganam bancin da jaji a wada jaji hmm. muzo la bi ahadihima amma inda ke bai ci naman ganam ci naman da jaji bai faɗi ba inda ce bai ci naman da jaji ci naman ganam bai faɗi ba ahadihima ne ma da guda wa ba sa sami ne usuhulika fiɗa shi suke ya waɗe inda yake bai sun kici sai an karka kici an sauyi ka an ka su an ka su haɗu wani zabaradin fiɗa min inda yake wallahi bancin ɗuɗuya ah, abin nan yake wanda wasu suna ce mai zabaran daban to sai an ka ya mutu sai ci ka fara shi la bika khallin ka to la bashan ku to sai aka yi shi sai ta yi kuma tuwo awo ya haɗi wa bin sirha ilaha fi la qabal duki ta ni, mata ta ta ce mata sai eh, kusa ci ta ban wuri ke lahiya yace billahi lazi la ilaha illa huwa ban sumbunta ki sumbunta ta ta ta yi tage ne tana jin zogi sai ci toki ja eh ko sai ka san abinda ake ciki yace ni ake ciki sai karkato kunne kunne ne da karkato sai ka zo ka fara ya faɗo bisir sirha inda ya karkato kunne ila hagarita fi za ka baltuka inda ke ban sun mutu kyau ka sumbunta sun mutu wa bi firari garibihi ya faɗi inda wanda yake bi bashi ya gudu inda yake wallahi ba na fara ta au fara kata ni barbar illa da haki sai ka ji haki na kama shi riki an ka to an ka ce lahi haƙi billahi la ilaha illa na abin da gafiya da yaji sai samu sa yana mun suna ga sai ku ci you. ba shi ya ƙara ya ke ehe wakai ya kasi ya rafi ba shi ya ƙara yawa ko da bai saki ba bakin gaskiya ta yi rike shi ko da ƙarfi ya kuce mai ko da ya mai gami ya cuto tsayawa ne ba dai ta ce ma'ana ce tsayawa ta wuce kuɗin da a tsakana da kai wanda ka ka yau suka cika ce yau ni ke na jinka ne to wani kajiya ka amsa gare ya ce a tushe shi ɗan kam sai ka fatawa sai malin mai ta zaka fara ko da ya mai gani awo ya haɗi inda ya ciki tsefi la'amin, inda ya ce wallahi bancin nama in mutum ce bancin nama ya ciki tsefa haɗuwa ya kai ka fara ya kai amma fa banda sun kuyi misa fiɗe juz'i na nama amma nama ba juz'i na kitse ba don Allah ya haramta ma abin nan bani Isra'ila ko abin nan kici don haka abin nan ai ta wannan Imam Dawud zahiri ya bi inda Allah ya ce aula ziri ya ce ai naman gyaru a haram nama aladi a haram amma ban da kashi eh, eh? Ah. Ah, ah, an a a a zahiri khilafa ba a kula da ita hmm. wata far'in ya haɗi in ya ci ƙwara guda cikin reshe fila a kunu min ka haza ɗali dubin abin da ya wani mai rehe sai ce wallahi ban ci min ka haza ɗali to sai wani rehe to sai ci to ya faɗi sai ce zuwa ka fara au haza ɗal'a ko ko ce bankin haza ɗal'a to sai ci wani ɗaga yawan na reshe ya haɗi au dal'an ko bancin dal'an to duk da ci daga wannan da bin hawa zabibin awo to kaji fa wannan shi an kawo istisna'i awo illa nabiza zabibin to wannan yace bancin bancin zabibi to sai ya shaƙenin zabibi awo shi wannan kan ya faɗi lahadi waye ko mutu ya haɗi ya sha romuwan nama au shahami ko tuce ne ya ce billahi lazi la ilaha illahu ka gane na an ka yi eh, wa ne ya ce to ni kan bancin nama mana kan kuwa ya hmm. an kai roma da nama na sai sha ana shi nama hmm. ko ciki ne ya wani wa asira inabin ya haɗi inda ya ci hubza kamhin ma sannan ta alkama inda ya ce la'akulu ƙamham. wallahi liman cin alkama sai ci hubza ƙamham, alkama ta ya ci sa alkama shi ko to ya ci alkama wa illa asira inabin fila akulu inabin awo wancan ya ce kalarin wancan magana ta ta ba ya haɗi bi ma an ba ta tilhintatu ga abin da alkama ta kirar amma in ya yi niyyar manni wato wani na ce mai wane ya ce in yi ya ce an ah, ya muna nan wani ai ba mutu ba ya ce ni ka kan yi ba ka mutu ba kai yanzu ba don alkamar da noma gona ana baka ina baka ita tana tana ci kai tana rayuwa yace billahi la ilaha illa huwa bi kuma alkama to ya ali cin alkama a ah, inna wala gori na aka yi mai na don haka wasu mutane wala wasu dai to nan wanda dai tashi ina tsaya kuku ta ila umumi eh sai ka fara yace hmm, to karatu amma lalera da'atin su isa na ta amin, hmm, wannan bai faɗi ba muna tare da kuwa lalira da'atin banda don kaskascinta aw aw isa na sana'ati amin, ko ko don muna zakwa an ka samu abinci ya ci an ka cewa ne ya ce jama'a sun wanga abinci na muka cewa wani iri na an ka ce ai alkama'an ya ce sai duk abin da alkama ana faɗi alkama kuma alkama billahi lakum kuma ta ne eh, ya haka take ashe alkama wannan wuri nasu ba ta da kamar yanzu mutum ce bai cin gero bai cin gero saboda ya sha gero neja ya fi ce ake ba na bai ce ai ni ba haka ne ya zuwa ko ko zo kuwa an gaba abinci ya ci an ka ce ya ce wanga abinci shi ko wannan iri na mutum na ce abu haka ciki ne na son shi ya gurbace an ka ce shinkafa an nan ya ce shinkafa ya ce yace billahi lazim kuma ce shinkafa inda ya ka ce ashe matar da ta yi tuwon abata iya ba ran nan sai ta wani gida sai an ka baya tuwo ci sai da su da kwano ya ce kai wanga yana abinci wani yana abinci a nan an ka ce shinkafa an ce wadda mira na ya ce an ka ce shinkafa ta ya ce ko da ne a ce shinkafa ka take ga abin da misa ya uwa can eh, to bai faɗi sai ka fara bawan Allah to haka nan a ya faɗi inda ya shiga hammamu inda ya rance da Allah bai shiga ɗaki ala fulani inda yawa na cikin ɗaki ba shiga ɗaki ashe yana cikin hammamu sai shiga sai sun kaɗi sai ce zuwa ka fara bi ɗaki ko gidan makwabci ne a shiyar ne ya rance bai koma haɗuwa shi sai an kasa wannan gidan makwabci sai an kira shi bai labari sai shige ko dai ga wani awa bai ta sha'arin to ka joni cikin da ka badda ba mi bai ta sha'arin sai yake makka hmm, na yake mina da amma yanzu babu shi ah, in alhazai sun ka gama aiki sun kai aski hmm. to wannan sura da an ka aski na aka haɗa to ashe shi ya ta ya jiwa ya to ana mai aski ya ta suwa ta ya ka shi ma ya yi aski ya jiwa ya rika ta suwa ya ta yi jiwa ta sai sun faɗu au bai ta sha'ari sai ta zuwa kafara awa sun faru Ku ukuri a halaihi da haƙƙin kamar ɗaurewa wanda an karo ta saboda ana bi ne haƙƙi ya rantse da Allah bai haɗuwa da bai shiga ɗaki da wani ashe ya ci bashi an ka fide bashi an ga alamun yana da wadata an ka san wanda aka gani yana da wadata ana dame yan kwanuka ko don a jaraba shi a gani ko da aka mai aka gida yar sai haɗu da wanga da rantsuwa cewa su daki guda za su daki guda nan ne ko cikin

ya haɗi to inda dai an gara wani ta kafi ni fi fi la na fa'ahu hu eh. ya haɗi inda mai rantsuwa ya shiga ga wanda ya rantse bai haɗuwa da shi cikin gida ko ɗaki ya sami himatacci kuma cikin gidan da la mulku bai mallake shi ba inda shi yan eh, bai mallaki shi bai sai mulku ko gidan da ya mallaka shi wancan wanda ya mutu ne to don haka da ya iske ciki ya faɗi sai ce za ka fara mm, amma duk ne inda mun ka zato to banda wanda ya rantsuwa bai shiga da shi ɗaki shi shi na cikin haka wannan kun amma illan yalo majama'ata san ko ba haduwa da wani ba kun gane kuma eh? inda yana nuna haɗuwa abba su to da an kawo shi sana sun kawo shi fara sai aka fara da an kawo shi amma in dai bai nufin haduwa iyaka haduwa ɗaya abba bai nufin shi da shi bai shiga inda yake kawai ba haduwa bai nufin shi da shi to wani babu shahin na aka kwanan ku ta kila na laban da na rashi ya haɗe ba a amfani da ulki kamar yadda hmm. an hmm. ka ambata a kamar yanzu mafi yawa in ka ce ne ya ce ka ba shi nera ashirin ka ce wallahi ba ka da nera ashirin mafi yawa suna a'a nan kurfin mu in ce ya ce ka ba naira ashirin ta ce wallahi ban da na ashirin canji ban naira ishirin canji amma in ka ce ban naira ishirin ba eh. Eh? ci gaba eh. su kuwa akwai magiya waɗanda ya ce wallahi ban da naira ishirin to guda ya kalli kai

wanda ya zo ya ce Allah wani ramin kaza sai ce wallahi ko ne na hamsin su nan na gare ni Allah aramin naira ɗari biyar wani ya ce wallahi naira ɗari biyar na ko su nan amma yana da ni ko aramin naira hamsin ya ce wallahi ban da naira akwai ɗari wuce kanan ƙari na kore wani abu ga jiki bai da a ko ta amma in ya fakka kai canjin na baka da shi kuma ya gaggasta baka da canji bai gaggasta baka da kuɗi ba to wanda baka faɗi ba domin in rantsuwa tana bisa niyyar wanda ka yi rantsuwa kai ne bai da hmm. a ban ji ba mutum da adda naira naira ɗari biyar wanda ya zana ya ce wanda Allah ka naira ci ba naira amma abin da ya gari ne har sai na abai hmm. ya sai yana ci to shi mai tambaya ta ya sai da su a'a shi na nace muku nan wani eh? in dai ga abin da ya kanu bai faɗi ba shi wanda ya eh. shi abin da shi kanu ko ɗari bai a can zo wannan nan aka wannan ina in shawara san fara ne na wajen nan

Eh. amma naira ishirin an bai da shi kuma kashe ba naira ya ce bai da akwai talaka wanda shi ku shi ko nawa gare a kan gaba A kan gaba shi to eh. haka mutane juna to in ya rantsuwa kan wanga da manuha ta dai a ya ce bai da ya eh. kore bai da wannan ya gabara ya akwai wanda ko ko da ka tace dan gudu ba naira ishirin da gama kaga shi biya duk wanda ka so a bashi gaba dai ko canji a ba bashi